بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رأيه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو مر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء شاكرا قوة رمضان هجرة تدود 343 daidai da 20 ga watan hudu shekara ta 2022 har yanzu dai muna cikin tafsirin suratul rum kuma za mu ci gaba daga ayata 22 insha Allah a karatunmu na yau akwai bayani game da hakkin makusanci hakkin makusanci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min ayatihi wa min ayatihi khalaqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin wa min ayatihi khalaqu samawati wal ardi yana daga cikin ayoyin Allah akwai halittar samai da ƙasa halittar sama da ƙasa tana nuna maka cewa akwai Allah wato akwai abubuwan da idan mutum ya dube su ya tabbatar babu shakka akwai Allah waɗannan su ne ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala wato su ne Allah yake kirga mana ko da ba ka ganinsa to ga alamar da take nuna maka cewa akwai shi daga cikin ayoyin da suke nuna cewa akwai Allah akwai halittar samai da ƙasa ka dai duba halittar sama da ƙasa babu shakka ka sani ba yadda za a yi sama ta yi kanta ba yadda za a yi ƙasa ta yi kanta don haka akwai wanda ya yi su waktilafu alsinatikum wa alwanikum da sabawan harsunanku da launukanku bambancin harshe shi ma yana tabbatar maka akwai Allah bambancin harshe da kuma launi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan ne saboda sauwake mana yadda za mu gane juna kamar yadda ya faɗa wata ayar wannan ya zo ta bayanin al'imamul ƙurtubi a tafsirin ayar ya ce fihi ikhtilafin lugati bambancin harsuna na yare من العربية والعجمية والتركية والرومية يا ركن دنيا دبندبا واختلاف الألوان في صور سنة إن كدوبي متاني لونك الناس ما دبندبا launukan su daban-daban ne mutum zai gane wannan idan ya tafi aikin hajji ko ya tafi umara amma a yanzu ba za ka iya ganewa ba amma idan ka tafi taro wanda ke haɗa mutane daga sassan duniya nan ne zaka gane cewa ashe launuka ba ɗaya bane wani zaka ga yafi kama da jar fata wani launin sa zaka ga yafi kama da fari wani yafi kama da ruwan ƙasa wani zaka ga baƙin irin ne hatta a baƙaƙen ma baƙin ba iri ɗaya bane zaka ga wani baƙin yana da duhu wani yana da sauki wannan Allah subhanahu wa ta'ala bai yi saboda ya fifita wani jinsi akan wani jinsi ba ya yi ne saboda ya sauwake mana yadda za mu gane juna don haka yasa ya raba ƙasa daban-daban a ce wannan ƙasar ga sunanta wancan ƙasar ga sunanta sannan a ƙasar ya ware ya rika daban-daban hakanan launi ya bayar daban-daban tsawo daban kamannin mutum ma daban shine al-imam al-qurtubi yace fala takadu tara ahadan illa wa anta tufarriqu bainahu wa bainal akhar ba yadda za a yi a duniyan nan kaga mutane biyu ka ce iri ɗaya ne ba zai yi ba sai kaga ta inda suka bambanta ko da tagwaye ne akwai inda suka bambanta wannan hikima ce ta Allah walaysa hadhihi al-ashya min min fi'lin misali sai mu yi tambaya ta ya aka yi aka samu bambancin launi aka samu kuma bambancin harshe ta ya aka yi aka samu za ka ce babanka ne ya samar maka ta ce ba zai yi ba babanka shi ma haka ya samu idan ka ce babanka ne ya samar maka shi ya koya maka yare to shi baban naka wa ya koya mishi so haka dai za ka gane a shi dai abin al'amarin allah ne allah shi ya tsara allah madaukaki shi ne wanda ya tsara haka falabudda min fa'ilin fa'ulima annan fa'ila huwa allahu ta'ala ba yadda za a yi a ce abubuwa suna aukuwa ba tare da an samu mai gudanar da su ba wake gudanar da su Allah ya zo a masallacin nan duk inda ka daga kai kaga wani kasan launinsa daban ne kamanninsa daban ne siffarsa daban ce don haka ba kuma a masallacin nan ba ne duk duniya shi kadai ne sannan ka dubi yawan mutanen duniya haka za ka ga kowa da irin bambancin halittar da Allah ya mai wallahi in mutum yana da hankali wannan ya isa ya zama ah, jagora gare shi da zai ji tsoron Allah don mai hankali wannan abu ne wanda ke sa mutum ya yi tunani game da Allah fa haza min adalli dalilin alal mudabbiril bari in kana neman mafi karfin hujja mai nuna cewar akwai Allah ta wannan misali ne shi yasa sai Allah madaukaki ya ce inna fi zalika la ayatin lil a wannan akwai abin lura amma ga masana sai masana sai mutumin da ke da ilimi zai zauna yi tunani yanzu ka dubi yarukan duniya din nan yare daban-daban suna da ɗimbin yawa waɗannan yaruka daban-daban za ka ɗauka kamar mutane suka tsara su ba mutane ba ne kowa haka ya tashi ya ga yaren tsarin Allah ne ba yanda za a yi jama'a su haɗa kai su ce bari mu tsara wani yare ba za su iya ba wannan aikin Allah ne saboda haka yasa Allah ya tsara yaruka ya tsara kasashe ya bambanta harsuna da launuka saboda me saboda jama'a su iya bambanta tsakanin juna su samu saukin rayuwa a doron kasa in ba dan waɗannan abubuwan da Allah ya yi ba zaman ba zai daji ba wani in ya maka laifi suka ce wani ne saboda baka iya bambanta wani da wani Allah madaukake ya ce wannan bayani da aka yi cikinsa akwai abin lura amma ga masana amma ga masana sheke na akwai misalin da Allah yakan yi a cikin alkur'ani wanda babu mai gane shi sai mai ilimi to wannan yana daga cikin misalai da Allah yake bayarwa a cikin alkur'ani wanda jahili ba zai gane ba sai masani sai wanda ya karatu wanda ya karatu zai gane babu shakka tsarin duniya gaba ɗaya yana gudana ne da kuduran Allah ta baraka wa ta'ala shi kadai saboda ka hatta halitta hatta bambanci na halitta kamar ta jinsi hatta ta launuka hatta ta yaruka ba ikon mutum da ikon Allah ne al'imamu shafi'i <clears throat> yana cewa tunani yana da amfani ga ɗan adam idan ka lura da alkur'ani sau da yawa Allah kan kawo misali a cikin alkur'ani wannan misali da Allah yake bayarwa ana ba da wannan misali ne don a matsayinka na mutum ka yi tunani ka yi tunani ya ce ina samaratar fikiri min al'ilmi wal istijlab ma'rifatu laysat hasila wa ina ma hasala ilmu fil ta gayyar halul kalbi duk sa'ilin da mutum yayi tunani tunanin yakan samar masa ilimi wannan ilimi yakan canza rayuwar zuciyarsa ashe tunani yana zama jagora na shiriwar dan adam idan zuciya har ta iya bin ta farki al-imam shafi'i yace tagayyarat a'malu jawarihi sai kaga aiki da gaba yake shi ma ya canza to matakin farko shine tunani kai tunani idan kai amfani da ka kai tunani wannan tunanin al'imamu shafi ya ce zai samar da ilimi ga zuciyarka wannan ilimi da zai shiga zuciyarka shine zai canza rayuwarka wanda har za a samu ka canza halaye falfikiru izan huwal mabda'u al'imamu shafi ya ce a shike kenan tunani shine matakin farko na samun shiriyar Allah wal miftahu lil khairati kulliha duk wani alkhairi da kake nema a duniya ko a lahira to wannan alkhairi mabudinsa shine tunani saboda ka in ka dubi duk kere-keren da aka yi na zamani jirgin sama ne mota ce jirgin ruwa na ƙasa duk abin da ka san dan adam ya kera da me ya kera shi da tunani al'imamu shafi'i ya ce tunani shine matakin farko na samun tsira a rayuwarka ta duniya zuwa lahira shi ya bambanta rayuwar dan adam da kuma dabba saboda haka matakin farko shine tunani kuma shine mabudi shi yake bude maka dukkan alkhair li'annahu alladhi yanqulu min al-makarih ila al-mahabbi in ka dawo tsakaninka da Allah tunani shi yake raba ka da fushin Allah ya kai ka har ma ka dace da samun son Allah wa yahdi ila istithmari al-ulumi wa nata'ij al-ma'arif wal fawaidi wanda tunani shi ke sa har ma mutum ya iya samun fa'idoji a rayuwarsa ta wajen ilimi da sauransu wanda don in ba da tunanin ba waɗannan fa'idoji ba za su samu ba don haka Allah baraka wata ala da yawa yakan ba da misali a cikin alkur'ani ne don mu yi tunani babu shakka kuma duk wanda zai amfani da wannan tunani to zai gane zai gane misalai da Allah Ta baraka wata ala yake bai gama misalin ba me ya kawo a gaba ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته هنا ألا مؤمن أخي الله مؤمن masu tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana nan manamukum billaili wan nahari bacci da kuke yi a cikin dare da yini kar ka samu kai bacci baccin nan da kake yi shi kansa wata aya ce cikin ayoyin Allah aya ce mai girma wabtiga ukum min fadlihi da har kuke tashi da safe ku tafi neman arziki wannan ya tafi ofis? wancan ya tafi gona wani ya tafi ma'aikatarsa wannan duka falalar Allah ne falala ce ta Allah yanzu a nan da yawa mukan ɗauka aimu muka zaba ba haka ba ne kamar da dalimamu malik ya faɗa ne turan gini turan zane ba zaɓinka ba ne saboda ka yi sa za ka ga kana da yara duk inda ka kai ga son ilimi da kuma fannin rayuwarka za ka samu ɗanka ba ya son wannan hanya abinda ka zaɓen ba shi ya zaba ba ba wannan ya zaba ba saboda Allah ya rarraba hanyar samun abincinmu inda ya bar mu mu zaba da kanmu kasar ba za ta zaune ba sai Allah ya rarraba shi yasa Allah yake ibtiga'ukum min fadlihi neman falalan da kuke yi wallahi ba dabara ka bace inna fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un kaga kuma anan sai Allah yake a cikin wannan bayani akwai ababen lura amma ga masu ji ne ake nufi ne ake nufi akwai misalin da ba za ka taba ganewa ba sai ka saurari malami ba za ka taba gane wannan misali da Allah tabaraka ta'ala ya bayar ba sai ka saurari malami wannan ya zo cikin bayanin al-Imam razi a tafsirinsa yace fa'alam anna min al-ashiya'i ma yu'lamu min ghairi tafakkuri akwai abin da alkur'ani in ya fada ko ba yi tunani ba ka gane wa minha ma yakfi fihi majarradul fikra akwai bayanin da ke zuwa cikin alkur'ani wanda tunani kadai ya isa ka gane wa minha ma la yakhruju bil fikri akwai misalin da tunaninka ba zai fitar da amsar ba bal yahtaju ila mawqifin yuqafu alaihi wa murshidin yurshidu alaihi ba yadda za a yi ka gane sai ka hadu da malami akwai misalin da yake cikin alkur'ani dole sai ka saurari wani zaka iya ganewa fa yufhimuhu idza sami'ahu min zalikal murshidi ba za ka gane wannan misalin ba sai idan malamin yayi yayi bayani sai ka gane wa minha ma yahtaju ila ba'd an-nas fi tamahumihi ila amsilatin hissiya kal ashkalil handasiya. ai kamar ilimin kanikanci ne koko a ce ilimi na kimiyya ilimin kimiyya ba yadda za a yi mutum ya gane sai an zauna an karanta da shi kamar formula ne a haɗa kaza da kaza wanda bai karanta ba bai san formulan ba in ya gani sai ya ɗauka shirme ne amma wanda ya karanta da ya ga formular ya san abin da ake nufi to don haka ilimi matakai ne da shi a nan sai allah maɗaukaci ya ce ba za ka gane ba sai ka saurari malami ya za a yi ba za ka gane ba yanzu ba kowaye za ka gaya mishi cewa sana'ar da kake yin nan ba zaɓinka ba ne kasan akwai abin da baturi ke ɗauka wai kariya mutum yakan zaɓa wa kansa kariya eh, a ce ai ga sana'ar da na zaɓa saboda ka kai a ganinka kai ka zaɓi wannan to abin da shi kuma allah yake cewa ba zaɓinka ba ne ba zaɓinka ba ne shi ya tsara saboda ka in kaga kana dako allah ne ya tsara kai dako idan kaga kai likita ne allah ne ya tsara za ka zama likita idan ka ganka makanike allah ne ya tsara za ka zama makanike amma mutane da yawa in ka faɗi wannan wallahi ba za su yadda ba shi yasa sai Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin yasma'un wannan misali na Allah ba kowa zai gane ba sai mai sauraron malamai Allah ka samu ne wata wannan ya nuna maka hatta sana'ar da muke ba zaɓi mu ba ne rahamar Allah ne falalar Allah ne kuma ba a nan kaɗai ya faɗa ba idan aka ce wabtiga ga min fadlihi nema da kuke game da falalarsa kaga shi ya riga ya gama ya tsara komi shi sa aka ce falala to zaka gani a suratun nahl aya ta 14 wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa tara al-fulka mawakhira fihi zaka ga manyan jiragen ruwa a cikin teku suna tafiya sai ce walitabtagu min fadlihi duk inda za ku je dai falalan Allah kuke nema wala tashkuru na dan ku yi godiya gare shi kaga ya gwada hatta rarraba dukiya da ake sassan duniya ta jiragen ruwa wannan ikon Allah ne in ka dawo ga suratul juma'a fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi sai yace wabtagu min fadlillah nan ma ku je ku nemi falalar Allah wato tsarin Allah ne tabaraka wa ta'ala ah, idan kaga ka samu shi ya tsara zaka samu idan ka nema baka samu ba wannan hukuncin Allah ne Allah ka kara mana imani da gaskanta maganganunka sai ce gaba wa min ayatihi yurikum al-barqa khawfan wa tama'an wa yunzilu min as-samaa'i ma'a wa yunzilu min as السماء ma'a فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ينادق على مؤمن الله يريكم البركة ينانون مكوالكية إذا هدري يا هدو idan hadari ya hadu zaka ga ana walƙiya kaufan wa tama'a wasu na tsoro wasu na tsammani a samu rahamar Allah domin wannan hadarin da ya haɗu wani dan adam tsoro yake yana tsoron kada a wani dalilin wannan ruwa tsawa ta sauko mishi wani kuma yana ta kwaɗayin Allah ya saukar da wannan ruwa saboda ya binne shuka babu ruwa wa na minas sama'i ma'an yana saukar da ruwa daga sama fa yuhyi bihi al-ardha ba'da mawtiha sai Allah ya raye kasa bayan ta mutu to wannan misalin da Allah ya bayar wannan ayar ita wannan aya sai Allah ya ce inna fi zalika laayatin liqaumin ya'qilun wannan misali da aka yi akwai ababen lura amma ga masu hankali so kaga kenan baka bukatar ma sai ka je gaban malami in dai kana da hankali haduwar ruwan sama haduwan hadari da saukar ruwan sama ya ishe ka ka san akwai Allah mai hankali wannan ya ishe shi kaga sai aka ce li kaumi ya aqilu kowace aya Allah ya kawo sai ya yi bayanin masu amfana da irin wannan misali saboda shi Allah yana da misalai da yawa Allah ka samu gane misalanka wa min ayatihi wa min ayatihi أن samaau wal ardu bi amrihi ثم إذا دعاكم دعوة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره yace daga cikin ayoyinsa kasancewar sama da ƙasa suna tsayuwa ne da umarninsa babu shaka wannan babban abin tsoro ne wannan shi yake ɗauka ma misali na ƙayyumiyar Allah ƙayyumiyya ta Allah ta baraka wa ta'ala idan aka ce alhayu alƙayyu babu abin da ke gwada maka alhayu alƙayyu yake fassara maka wannan kamar riƙe duniya gaba ɗayanta su kansu masana kimiyya sun tabbata wannan babban abin tsoro ne saboda in banda Allah ya rike sama shi yake rike sama shi yasa bata rikice ba kuma masana suna kiran wannan karfin da ya rike sama da cewa gravitational force suna kiran shi wani karfi ne wanda ke samuwa a tsakanin jinsin halitta da wata halitta da yake shaidan ba zai rabu da dan adam ba sai ya bar da shi ka duba dai wata yanda yake makale wata bai taɓa faɗowa ba kuma ba ka ganin igiyar da aka rataye watan da shi to kuma watan nan bai taɓa saba ƙa'ida ba ba kuma shi ba har da rana ita kanta tafiyar da rana take da inda Allah ya aje ta kuma ba ita kaɗai ba duk inda tauraro yake a tsari yake Allah ya rike shi da wani ƙarfi na musamman wannan ƙarfin in banda Allah babu mai iya samar da shi to wannan ma Allah madaukake ba da misali da shi an taquma samau wal ardu bi amrihi sama da ƙasa suna tsayuwa ne da umarnin Allah malamai suka ce wannan shine misalin siffar Allah ta alhayyul qayyum idan aka ce ma Allah alhayyu shine rayayye idan aka ce alqayyum mai tsayuwa da kansa kuma shi yake tsaye da kowa in Allah bai tsayar da abu ba zai tsaya ba wannan yana daga cikin bayanai wanda ibn taymiya ya littafin a littafin aljawab sahih liman baddala din al yana mujallad na uku shafi na 207 yace inda zaka dauki wannan misali da Allah ya kawo ka hada da Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai kaga kamar Allah yana fassara al-hayyul qayyum da wannan fa nafyu afdhi sinati wan nawmi yana cikin bayanin siffarsa sai ya ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun gyangyadi baya kama Allah bacci baya daukar shi domin inda Allah zai yi gyangyaɗi sama za ta rushe saboda shi ya riƙe ta wannan yana gwada maka kamalu hayatihi wa qayyumiyyatihi kamalar rayuwar Allah da kuma wato ƙayyumiyya ta Allah subhanahu wataala domin idan aka ce al-qayyum al-qa'imul muqimu lima siwahu shine al-qayyum shine Allah mai tsayuwa da kansa kuma duk abin da ya tsaya to Allah ne ya tsaya da shi na in Allah bai sai da shi ba zai tsaya ba falau ju'ilat lahu sinatun aw nawmun la naqasat hayatuhu wa qayyumiyyatuhu da dai a ce Allah yana gengedi ko yana barci to kaga kenan alhayyul qayyum an samu na kasa gare shi falam yakun wala qayyuman don haka ba za a kira Allah alhayyul qayyum ba babu abin da ke nuna maka wannan misali kamar wannan aya da muka karanta wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi alamar akwai Allah shine sama da ƙasa sun tsaya ne ta dalilin umarnin Allah baraka wa ta'ala wato akwai wani hadisi wanda abu huraira ya rawaito daga manzon Allah wannan misali ne wanda Allah ya yi ma banu Isra'il manzon Allah ya ba da labari game da annabi Musa a.s. salam ya haƙe an Musa alal mimbari annabi muhammad ya ba da labarin annabi musa yana kan mimbari manzon allah ya ce wa fi nafsi eh, annabi musa yake ce ma allah tabaraka wa ta'ala hal ya namu allah azza wa jalla wato tunani ne ma ya shiga zuciyarsa ba wai tambaya ya ma allah ba kasan mutum yakan yi tunani tunani ya shiga zuciyar annabi musa shin allah yana bacci to da yake tunani ya yi nan take Allah ya san zuciyar bawa sai Allah ya riga ya san zuciyar bawa don haka nan take sai ya aiko mala'ika zuwa ga annabi Musa alaihi salam fa'arakahu salasan fa'arakahu salasan summa a'atahu qaruratayn wannan mala'ika da ya zo ga annabi Musa alaihi salam sai ya ƙi. ya bar annabi musa ya bacci ya hana shi bacci sai gyangyaɗi ya kama shi ya farkar da shi sai da aka yi so uku kaga bacci ya nauyi kamar misali kai ne ka saba kwanciya karfe bakwai to idan har bakwan nan ya baka kwanta ba za ka fara jin kasala idan an kai takwas baccin zai karu in baka kwanta ba ka kai tara duk sa'ilin da kai gaba to kana bin bashin baccin kuma yana daɗe yawa sai da mala'ikan ya ga cewa annabi musa yana buƙatar gyangyaɗi sosai su matsa ku ƙaru da taini sai kawo kwalabe guda biyu sai ce musa ga wannan kwalba ka rike da hannun dama wancan kuma a rike da hannun hagu ka zauna ka rike su ta su fati fi kulli yadin ƙarura wa amarahu an yahtafiza bihima musa ka kiyaye ba sako ne daga Allah tunani ne kai shiga zuciyar annabi musa sai Allah ya ce to bari sai na gwada maka ba kana maganan Allah yana bacci ba to bari a gwada maka aikin mai bacci shine aka turo mala'ika da kwalabe sai da gyangyaɗin yamar yawa sannan aka kawo kwalaben aka ba shi. faja ala ya namu <clears throat> nai musa ina da yake baccin ya daɗe gyangyaɗin ya fizge shi sai kwalbar ta yiwu za ta faɗi ya koma ya runguma faja ala ya namu wata kado ya dahu tantakiya ne ana haka har je kwalaben suka nemi haɗewa ma su fashe su mai sai kido ya farka fa ya habitu ihdahuma alal ukura ya kama wannan ya yi ƙoƙarin rike wancan mala'ikan yana ta kallon shi yana faɗa da kansa shi kansa hatta na manaumatan a yi duk ƙoƙarin annabi musa sai ya cimma tura ta dai gyangyaɗi sai ya ɗauke shi wai ba abin bacci ba abin sa ba shi ko hatta na manaumatan fasfafa ƙat ya dahu fankasarar tilkarura ta ne saboda haka annabi Musa bacci na ɗaukansa waɗannan kwalabe guda biyu sai suka haɗe hannuwansa biyu suka haɗe kwalaben suka fashe don haka annabi Musa ba zai iya rike su ba saboda gyangyaɗi ashe gyangyaɗi yana da illa ko da baka yi bacci ba fadaraballahu lahu masalahu shine ibnu taymiya ce to wannan misali ne wanda Allah ya ba mu annabi Musa anna Allah azza wa jalla law kana namu. da dai Allah zai yi bacci lam tamsiki sama'u wal da sama da kasa ba da su ruku ba da sun tarwaje hadisin yana al-musnad al-imam abi ya'la amma isnadin sa yana da rauni ibn kasir yayi magana akan sa a tarihin al-bidayah wa nihaya mujallad na farko shafi na 160 amma labarin malamai da yawa suna misalin sa sukan yi misali da shi wanda ke nuna kayyumiyya ta Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yana fassara wasu ayoyi guda uku ne a cikin alkur'ani waɗanda suka yi kama da juna wannan ayar ta 25 wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amrihi wannan na farko kenan sannan akwai a suratul hajji aya ta 65 alam tara anna allaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه wannan ita ce aya ta biyu kaga anan ya ce min ayati an taquma as wal ardu bi sama da ƙasa suna tsayuwa ne ta umarnin Allah a suratul Hajifa fa yace wa yumsiku as Allah shi ya sama an alal shi yasa bata fadi akan ƙasa ba bi iznihi da wato illa bi iznihi sai da izinin Allah tabaraka wata'ala sai na uku suratu fatir aya ta 41 nan kuma Allah madaukake yace inna Allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi yake rike sammai da ƙasa kaga ba sama kadai guda ɗaya ba dan a wannan ayar yace an taquma sama'u wal ardu amma a suratu fatir fa inna Allaha yumsiku samawati wal arda Allah shi yake rike sammai da ƙasa an ta zula shi yasa ba su gushe ba shine Allah yake wala in zalata inda za su gushe din kuwa in huma min ahadin min ba'dihi babu mai iya rike su in ba Allah ba babu wanda zai rike su in ba Allah ba shine abin mamaki da kake ji turawa na cewa akwai wani dutse yana ya tinkari duniya amma kuma za su shirye yanda za su kauda shi kai na za ku iya ai idan Allah ya turo dutse duniyan nan to ba mu da wani abu banda la haula wala quwwata illa billah shi sa Allah kan ba da misali am amintum man fis samai ya akai ma kuka sakankance Allah ba zai iya saukan muku da ruwan duwatsu ba saboda Allah ya san ya saukar ba mu iya komi shi yasa yace idan ma sama ta kuwa to ba mai iya rike ta in ba shi ba innahu kana haliman gafura Allah ka karfafa imani a zukatan ah, shine a ƙarshen ayar Allah madaukake yace thumma idza da'akum da'watan min al sannan idan Allah ya kira ku wata kira daga ƙasa daga kaburbura kenan ranar da Allah zai kira mutane ranar tashin kiyama idan antum takarjuna sai gashi nan kuna ta fitowa daga cikin kaburbura kira guda Allah zai yi to za mu fita mai aya ta gaba ta ce وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض duk waɗanda suke cikin sammai da ƙasa na Allah ne kaga ka ce man kenan mutane mala'iku mutane aljanu su ne masu hankula mala'iku da mutane da aljanu su ne masu kula shi yasa Allah ya kawo kalma ta man don man lamiri ne da ke shafar mai hankali walahu man fi samawati wal ardi duk wanda ke rayuwa a sammai da wanda ke rayuwa a ƙasa na Allah ne idan aka ce na Allah ne ana nufin me Allah shi ya halicce shi kuma a matsayinsa na bawa yake ga Allah tabaraka wa ta'ala ya iya komai sai abin da Allah ya hukunta shi sa yake kullun lahu qanitun dukkan su komai yana biyayya ga Allah muti'un eh, muqirrun bi anna Allah rabbahu wa khaliquhu komai yake sararin samaniya ko doron kasa yana ikirari da cewar Allah shine mahaliccinsa kuma Allah shine abin bautansa وهو الذي يبدأ الخلق ثم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل العلى بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق الله شي yake fara halitta thumma yu'iduhu sa'annan yake sakewa wa huwa ahwanu alai wannan kalmar ta samu fassara kashi biyu Allah shi yake fara halitta sannan yana sake halitta wa huwa ahwanu alai kuma sake sakewan yafi mar sauki wannan fassara guda kenan kuma ita ce fassara mafi inganci kuma ita ce fassarar malamai malaman tafsiri mafi yawa idan aka ce wa huwa ahwanu alai ka dauke shi yanda yazo a fassara sake halittar ta fi sauki ga Allah akan farawa wannan fassara guda ce kuma wannan fassarar za ka ga malamai da yawa suna kanta eh, ya zo cikin tafsirin alimamul bagawi alama ya ka'u fi uqulikum saboda Allah yana misali ne da tunanin dan adam tunanin dan adam fa innal ladhi yaqa'u fi uqulin nas iadata takunu ahwan min al-insha'i da kirkirowa da sakewa wanne ya fi sauƙi ga ɗan adam ƙirƙirowa ya fi wuya ƙirƙirowan ya fi wahala amma idan aka ƙirƙiro sakewa ba abu ne mai wahala ba saboda ka zaka ga an daɗe ba a ƙirƙiro wata na'ura ba amma daga an ƙirƙiro wannan na'uran yin su da yawa abu ne mai sauƙi misali idan za a ɗauki shekara shekaru ana zana mota ana ƙoƙarin a haɗa ta amma da an gama haɗa ta a shekara ɗaya sai a yi miliyan guda ƙirƙirowan shi ya fi wahala sakewar ba wahala ƙirƙirowan ya fi wahala to a tunaninmu kenan shi ne sai Allah ya ba mu wannan tunani ya ba mu wannan misali da tunanin namu shi Allah shi ya faro halitta shi ya faro halitta halittarka shi ya fara ta to sai ya ce zai sake ta da kai a nan duniya kai ka yadda cewar <clears throat> sakewa ya fi sauki ka yadda sakewa ya fi sauki a kan kirkirowa a nan <clears throat> kaga mutum ya ba wa kansa hujja kai kanka ka samar ma kanka hujja Allah Ta baraka ta'ala in ma halittar tana da wahala to yi mai wuyan ya riga ya yi mai wuyan tunda ya iya yinka a duniya sake yinka a lahira wannan shi ba abu ne mai wahala ba wanda ka riga ka gani ai farawa ya fi sakewa wahala wato in ma da za a ce tsakanin duniya da lahira wacce ce tafi wahala ai duniya ta fi wahala saboda duniya ce farko lahira ku sakewa ne shi ne sai Allah ce wahuwa ahwanu alayhi ya fi sauki gare shi wannan fassara guda kenan to akwai fassara kuma ta biyu ita ce ta Abdullah bin Abbas wa akaruna suna cewa i'adatul khalqi ba'da fana'ihim huwa hayyinun alaihi wa ma min shay'in alaihi bi aziz shi Allah ba abin da ya gagare shi don haka ba wani abin da ke wahala ga Allah da farawa da sakewa duk ɗaya ne ga Allah ba kaman mu bane mu mutane farawa ya fi sakewa wahala amma shi Allah fa da farawa da sakewa duk su guda ne akwai malaman da suke ganin kar a ce ahwanu sakewar ta fi sauƙi ga Allah in ka ce ya fi sauƙi ga Allah kamar kana nuna an taɓa samun abu mai wuya ga Allah kamar kana nuna an taɓa samun abu mai wuya ga Allah wa ma shay'un alaihi bi azizin shi ko Allah babu abin da ya gagare shi saboda haka in ka dubi tsarin larabci zaka ga af'al yakan zo da ma'anar alfa'ilu af'al yakan zo da ma'anar alfa'ilu a ce ahwanu ya zo da ma'anar alhayyinu saboda ka don an ce wahuwa ahwanu alai yana ɗaukan ma'anar wahuwa hayyinun alaihi saboda ka kar a ɗauka ahwan a matsayin abin da ya fi sauƙi saboda shi Allah duk komai yana da sauƙi gare shi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walahul masalul a'ala misali mafi ɗaukaka yana ga Allah fi samawati wal ardi a cikin sammai da ƙasa wa huwal azizul hakim Allah shine mabuwayi Allah shi ne mai hikima babu abin da ya gagari Allah subhanahu ta’ala. ya ya ce, hazihi dalalatun aqaliyya wannan yana cikin dalilai waɗanda Allah yake kafa mana a matsayin mu mutane masu hankali mu gane cewar akwai shi Allah wato Allah ya tsara ta yadda ɗan adam zai gane babu shakka akwai shi bi anna man qadara alal ibtida'i fa huwa qadirun alal i'adati min babin aula duk wanda ya iya farawa to ai sakewa abu ne mai sauki gunshi to don haka Allah in ya bada misali zaka samu misalin da Allah ya bayar mafi daukaka ne misalin da Allah ya bayar mafi daukaka ne ba a misalta Allah da misali mafi kaskanci sai mafi daukaka sai ya bamu wani misali da ake kira alqiyasul aula wanda ya zo cikin dar dar'u ta'arudul akali na ibn taymiya mujallal na farko shafin 37 ga misalin da Allah ya bayar ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم خفيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ضرب لكم مثلا من أنفسكم الله يبقى مكون مثالي دكو كونكو هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء كيني ككي دباوة وتوانا مثالي نيل الله يبقى يرقى أن أدم musamman mutanen da a lokacin da ake rikon bayi kai ne kana da bawa fasayidu min alkhalqi yunazzihu subhanahu wa ta'ala an musharakati mamalikihi fi huquqihi Idan aka ce kana da bawa wannan bawar ba shi da iko akan dukiyarka shi ma mallakanka ne idan aka ce bawanka mallakanka ne to sai zamanto kana da dukiya kana da bayi ai waɗannan bayan ba su da iko akan wannan dukiyar taka bare har ka ringa tsoron waɗannan bayan naka za su iya gardama da kai su kwace ma dukiya ba zai yiwu ba ba yadda za a yi bawa ya zamanto yana da tarayya da mai gida akan dukiya ba zai yiwu ba shi shine yake cewa hallakun fi ma malakat aymanukum min shuraka a fi ma razaqnakum arzikin da muka ba ku dukiyar da kuke da shi ya zamanto da ku da bayanku fa antum fihi sawa'un kuna tarayya kun zamanto kuna mallakar wannan dukiyar daidai wa daida takhafunahum takhafunahum kakhifatikum anfusakum ya zamanto kuna tsoro kuna tsoron waɗannan bayi kamar inda kuke tsoron kawunanku ba zai yi wa a ce da kai da bawanka kuna tarayya wajen mallakar dukiya ba to idan ko hakan ba zai yiwu ba ya za a yi ka danganta shirka ga Allah tabaraka wata'ala saboda duk abin da ka nuna a duniyan nan bawan Allah ne ko menene mallakar Allah ce sannan kuma bawan Allah ne kazalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'qilun haka nan muke rarrabe ayoyi daki daki ga mutanen da suke da hankali waɗanda suke hankalta yanzuruna ila dalail bi uqulihim waɗanda suke duba dalilai da hankulansu su yi amfani da shi su gane akwai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce fa balin taba allazina balin taba allazina zalamu ahawa ahum bi ghairi ilm faman yahdi man dhalla Allah wa ma lahum min nasirin bal taba allazina zalamu ahwaahum yace kai dai azzalumai wato sun bi son zukatansu ne kawai bigayar ilimin ba tare da wani ilimi ba inda kaga mutum ya yi kafurci ya kafurce ma Allah to ya bi son zuciya ne amma inda zai amfani da hankalinsa da tunaninsa babu shakka zai tabbatar da akwai Allah faman ya hadi man aballallah wa zai iya shiryar da wanda Allah ya hukunta bata a kansa wa malahum min nasirin waɗannan ba su da wasu masu taimakonsu idan Allah ya kaddara mutum batacce ne to komai karfin tunaninsa ba zai iya bin shirya ba wato ya gwada maka shiryar ma kyauta ce ta Allah Allah kai mana kyautar ta فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقم وجهك للدين حنيفا saboda haka ka tsaye da fuskarka ga addinin musulunci ka zan mai karkatowa a ko da yaushe kana komawa ga Allah rayuwarka ka rika dawowa ga Allah subhanahu wata'ala fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha wato halitta ce ta Allah wanda Allah ya halicci mutane a kanta la tabdila li khalqillah babu canji game da halittar Allah zalika dinul qayyim shi musulunci addini ne madaidaici <clears throat> addini ne tsayayye walakin na aksarar nasu la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba sa sani wannan ya zo da bayanai daban-daban daga manzon Allah wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin hadisi sai ya dace da abinda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani da yake dama manzon Allah mai bayani ne game da sakon Allah wato wannan ayar da Allah ya kawo sai ya kawo ta a ƙarshen misalai da ya yi ta bayarwa Allah ya ba da misali kaza ya ba da misali kaza saboda ya kama hankalinka ka yarda akwai Allah to a ƙarshen magana sai Allah ya ce ai halittan ɗan adam ma kanta Allah ya yi ta ne ta yanda ɗan adam dole sai ya san akwai Allah halittan ɗan adam ma da aka yi ta Allah ya ɗora ta ne a wani tsari wanda ba yanda za a yi ɗan adam ya musanta cewa akwai Allah ba zai yi ba so kaga Allah ya riga ya shirya dan adam ta inda zai gane cewar akwai shi tun farkon halitta sannan da ka zo duniya Allah ya baka abubuwa da yawa ya baka kunnuwa ya baka idanu ya baka kwakwalwa ya baka hankali wanda da waɗannan zaka gane akwai Allah to halittan kanta Allah ya dora ta ne akan alfitra wannan ya samu hadisan manzon Allah eh, daga ciki akwai hadisin da annabi ke cewa kullu mauludin yuladu alal fitra kaga yake fassara wannan aya manzon Allah ce duk wani jinjiri ana haihuwansa ne a kan tafarkin musulunci kamar ibnu abdul daga cikin masana hadisi ya ce huwa huwal maruf inda ammati salaf min ahli al-ilm bit-ta'wil yace duk masana da aka yi a tarihi duk masana da aka yi salaf min ahli ilmi bi bit waɗanda wadanda suke suka san fassaran alkur'ani faqad ajma'u fi qaulillahi fi rumi wannan aya ta 30 ta suratul rum malaman sunna karkaf sun ce abinda Allah yake gaya mana inna hadinul islami Allah yana magana ne akan cewa ya gina halittar mutane akan addinin musulunci idan aka ce fitratallah allati fatara nasa alaiha fitratallah ma'anarta dinullah dinul islam halittar Allah Allah ya dora ta ne akan addinin musulunci allati fatara nasa alaiha saboda ka duk mutane Allah ya musu wannan halitta ne akan tafarki na na addinin musulunci yace malaman sunna kaf sun yadda da wannan akwai kuma hadisin da yazo a sahih bukhari babu idza aslama as-sabiyyu hadisin abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mauludin illa yuladu alal fitura babu wani jinjiri face ana haihuwarsa ne akan addinin musulunci kaga wancan lafazin ya zo kullu mauludin yuladu alal fitura ma min mauludin illa yuladu alal fitura hadisin yana sahihu muslim babu ma'ana kullu mauludin yuladu alal fitura. sai ce mamin mauludin illa wa huwa alal millati wannan riwaya ce ta al Muslim babu wani wanda za a haife shi face yana fadowa duniya ne akan tafarkin musulunci hadisin ya zo cikin al-Musnad <clears throat> lafazin sa kullu mauludin yuladu alal fitra duk wani yaro da aka haife shi a duniya ana haifuwarsa ne akan addinin musulunci akan tsarin musulunci fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yushrikanihi iyayen yaron su suke sa ya zama ba yahudi ko ya zama kirista ko kuma ya zama kafiri amma yaro da ake haihuwarsa yana tahowa duniya a matsayin musulmi ne abul abbas qurtubi mai sharhin al-mufhim a mujallar 6 shafin 675 yace ma'anar waɗannan hadisan inna allaha ta'ala khalaqa quluba bani adam waɗannan hadisai da aka samu daga annabi abinda suke karantar da mu wato shi Allah ya halicci zukatan yan adam mu'ahhala liqabulil haqqi zuciyar dan adam Allah ya halicce ta an shirya ta da ta ji gaskiya za ta karba haka Allah ya shirya ta wato ka san komai akwai tsarin da Allah ya mishi kamar misali magnet in ba karfe magnet bane in ka samu ba za ka ga yana jan wani karfe ba to zuciya dan adam da Allah ya halicce ta sai ya sa mata wani karfi kamar na magnet duk inda gaskiya take zuciyar tana son zuwa tana son ta karbi wannan gaskiya kama khalaqa a'yunakum wa asma'akum qabila lil walmasmu'ati da ya halicci idanunka sai ya sa ma idanunka wani ƙarfi duk wani abin gani idonka yana son ya gan shi da ya halicci kunnuwanka sai ya sa maka wani ƙarfi na ji kunnuwanka suna son su ji sauti kenan zuciyarka tana son ta karɓi gaskiya idonka yana son ya ga abin kallo kunnuwanka suna son wato su ji abin ji yanda Allah ya tsara halittar mutum wannan shi ake nufi da fitratullahi allati fatara nas alaiha fama damat baqiyatun ala zalika al shine manzon Allah yake to idan ka kyale yaro yanda yazo duniya ka kyale shi ya tashi kar a ce mar ka zo musulunci yana tashi zai karba addinin musulunci saboda zuciyar tana nan yanda Allah ya tsara ta duk inda ta ga gaskiya za ta karba wa ala tilkal ahliya adrakatil haqqa wa dinul islam huwa dinul eh, huwa dinul addinin musulunci shine addinin gaskiya saboda haka yasa zaka ga har ma yaron idan ya girma iyayensa suka mai da shi kafirai idan dai Allah ya nufe shi da shiriya sai kaga sai ya shiryu shi yasa zaka ga a duniya a yau babu addinin da ake karbansa kamar addinin musulunci me yasa saboda dinul fitra addini ne wanda ya dace da ɗabi'a ta ɗan adam halittar kama an gina ta ne a kan shi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jabalallahu alhalqa ala ma'rifatihi Allah ya riga ya dora halittan dan adam akan cewar ya san waye shi Allah saboda ka koda ba turo annabi ba wallahi halittar da Allah ya maka kai kanka ta ishe ka hujja ka san cewar akwai Allah ko <clears throat> Allah bai turo annabi da manzanni ba wanda ya faɗa mana manzon Allah yake fama jalathum shayatin don haka zai zamanto in kaga mutum ya bar gaskiya to shedani ne ya rinjaye shi akwai hadisin iyabu bin himar al-mujashi'i yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hudubarsa wannan hadisin nashi yana da tsawo amma mun dade yana sahihu muslim babu sifatin lati yu'rafu biha fi duniya wannan hadisin inda zaka same shi kafin annabi ya ƙara hadisin sai da ya bayyana siffofin 'yan aljanna da siffofin 'yan wuta hadisin yana da tsawo kuma yana da albarka kwarai a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani ya ce to Allah da kansa ya faɗa inni khalaqtu ibadi hunafa a kullahu Allah ya ce ni na halicci bayina gaba ɗayansu duka 'yan adam na halicce su masu iya karkatawa zuwa ga gaskiya saboda ka duk sa'ilin da ka ji gaskiya za ka gane sai dai ka kibi da gangan amma in ka ji gaskiya ka san gaskiya ce wa innahum atathum shayatin sai manzon Allah yace ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shedanu suke zuwa ga mutane fajtalathum an dinihim su raba su da addinin su wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum su haramta musu abinda na halatta musu wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unazzil bihi sultana shedanu ke sa mutane su yi shirka da ni abinda ban saukar da wata hujja akai ba yana sahihu muslim babu sifatin lati yurafu biha fi wannan babi musamman al'imamu muslim ya ware ya ce ta inda zaka iya gane makomar mutum ma daga duniya ya za ka gane dan wuta daga duniya sai ya yi babi sai ya kawo waɗannan hadisai ɗin saboda bayanai da aka samu daga manzon Allah ta kusan duk malaman sunna abin da suke tabbatarwa wannan ayar Allah yana gaya mana ya halicci ɗan adam akan tsari na karɓan addinin musulunci ibn al-qayyim jawziya ya tabbatar da wannan littafin shifa'ul alil yana mujallal nabi shafi na 309 laysa al-muradu annahu kharaja min batni ummihi ya'lamu ad-din ibn al-qayyim jawziya yace karka dauka wai idan an haifi jinjiri jinjirin yana fitowa daga mahaifa ya san addini yana da ilimi ba haka bane babu wani wanda yake zuwa duniya da ilimi sai wasu kaɗan waɗanda Allah ta baraka wa ta'ala ya zaɓe su kamar annabi isa alaihi salam wanda ya bashi manzanci yana yaro ɗan ƙarami amma ayar alƙur'ani ta gaya mana ƙa'ida aya ta hali eh, nahl aya ta takwas Allah madaukaki ce wallahu kun min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ya fitar da ku daga cikunan uwayenku Allah ya fitar da ku a lokacin da aka haife ku la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba kaga kenan ba a haihuwar mutum da ilimi idan aka ce fitratullah ba wai ɗan adam ya zo da sanin akwai Allah ba bane halittar tashi ce Allah ya tsara ta ta yanda za ta iya sanin Allah amma ba wai mutum idan ya zo duniya yana zuwa ne da ilimin cewa ya riga ya san Allah a'a babu wannan aya ta tabbatar mana cewa babu abin da mutum yake sani a lokacin haihuwarsa walakin nan murada anna fitratahu muktabiya li ma'rifati dinillahi dinil islam wa mahabbatihi abinda Allah yake karantar da mu ya halicci dan adam ta yanda dan adam zai iya sanin akwai Allah zai iya sanin akwai Allah fa nafsul fitra tastalzimu al-iqrar wal mahabba saboda ka asali halittan dan adam ita kanta halittan tana tabbatar da dole ne mutum zai yi ikirari da mahaliccinsa sannan kuma za ka ga kana son ka san abin da ya shafi shi Allah ta baraka to ya zo cikin bayanin al'imamun nawawi shi ma sharhu muslim juz'i na goma sha shida shafin ɗari biyu da bakwai al'imamun nawawi ya ce wala sahu anna ma'ana fa anna kulla mauludin yuladu mutahayyi'an lil islam duk yaron da aka haife shi an haife shi ne yana zuwa da shirin zai karba addinin musulunci wannan ita ce asali halittar da Allah madaukake ba mu kowane dan adam wa in kana abawahu kafiraini jara alaihi ma fi ahkami dunya domin haka a ka'ida ta musulunci idan kafiri ya haifi yaro wannan yaro ya taho ne asali akan ɗabi'a ta yadda da addinin musulunci amma tun da ya tarar da iyayensa kafirai ne to wannan yaro a ka'ida ta musulunci shi ma kafiri ne saboda ka misali yaron kafiri ba zai mutu sannan makwabcinsa musulmi ya ce ba ni yaro mu je mu yi mai jana'iza ba saboda ai ɗanka musulmi ne la baka isa ba ba babu wannan a sunna abinda abinda shari'a ta ce yaro yana bin addinin ubansa yaro yana bin addinin mahaifinsa saboda haka ana hukunta addinin yara da addinin iyaye wannan shine abin da manzon Allah yake nufi da cewar iyaye sun batar da yaro fa in salima minhu istamarra ala alhaqi idan yaro yayi sa'a iyayensa ba kafirai bane to sai kaga ya ci gaba da tabbata akan wannan gaskiya ta farko na halittar da Allah madaukake masa wal muradu eh, tamakkunu an min al-huda fi asli al shine al-Imam an ya ce abinda Allah yake karantar da mu dan adam ba shi da hujjar da zai kafa ma Allah a ranar tashin kiyama na cewar Allah bai sanar da shi gaskiya ba halittar kama Allah ya yi ta ta yadda za ta karbi gaskiya halittar dan adam falau turika almar'u alaiha lastamarra ala luzumiha wa lam yufarikha ila ghairiha saboda ka ita gaskiya guda ce a kanta Allah ya halicci dan adam Allah ya tabbatar da mu akan wannan gaskiya har zuwa haduwar mu sai ce munibi na ilai munibi na ilaihi wattaqu wa aqimu ssalata wa la takunu min al mushrikin munibi na ilai ku ringa karkato rayuwar ku zuwa ga Allah me ake nufi da munibi na munibi na kalma ce ta al-inaba ma'anar ta ar-ruju'u ila Allah mu rika komawa ga Allah idan an ce mu rika komawa ga Allah duka al'amuran mu mu rika duba Allah a cikinsu duk wani abin da ka sa a gaba ka tabbata akwai Allah a cikin wannan abin gida za ka gina dubi Allah sana'a ce kake yi ka dubi Allah me aikinka ka dubi Allah mu ringa waiwayar Allah shine munibi na ilai mu ringa waiwayarsa yace ko kuma mu rika kiyaye shi saboda akwai ranar rabuwa da duniya kuma dole sai mun koma ga shi Allah nan to zaka samu wani tsarin rayuwarsa gaba ɗaya babu Allah ko aiki yake cewa na kaji tsoron Allah sai ce aikin ba na Allah bane shi ba aikin Allah yake ba akwai masu faɗin irin wannan kalma da ce maka ai ba aikin Allah yake ba to kaga wannan ya saba ma umarnin Allah bi muni na ilai duk abin da kuke yi ku koma ga Allah wattaquhu ku rika kiyaye Allah ta wata ala duk abin da kake yi kazancewar kana neman sanin hukuncin Allah kan wannan al'amari wa aqimus salata kuma ku tsaya da sallah wala takunu minal mushrikin kar ku kasance cikin masu shirka da Allah suwaye من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون من الذين فرقوا دينهم كركوا يدا kuna cikin waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an sun zamanto kungiyoyi kullu hizbin kowace kungiya bi ma farihun suna farin ciki da abin da suke rike da shi wannan nassi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala in ka dubi tafsirin ibnu kasir Eh, da yake fassara wannan aya ibn kasir ya ce fa ahlul adyani qablana waɗanda suka yi riko da addini kafin zuwan annabi muhammad yaktalafu fi ma bainahum suma sun samu sabani wato rarrabuwan kai ba wai daga a yanzu ya fara ba rarrabuwan kai ya tabbata tun a zamanin annabawan farko manzon Allah ya faɗi wannan ala in wa milalin batila wa kullu firqatin minhum taz'umu annahum ala shay'in a zamanin da mabiya annabawa kawunansu sun rabu aka samu ku ƙungiyoyi daban-daban kuma kowace ƙungiya tana korafin ita ce take riko da gaskiya wa hadhihi al-umma annabi ce to al'ummar ita ma al'ummar annabi Muhammad aidan ikhtalafu fi ma bainahum ala nahilin mabiyan manzon Allah su ma kawunan su zai rabu kulluha balala duk Ɗarikar da aka samu duk wata ƙungiya da aka samu gaba ɗayansu suna cikin ɓata illa wahida sai dai guda ɗaya wacce ce guda ɗaya sai ibnu kasir ya ce wa hum ahlus sunnati wal jama'a su ne ahlus sunna da kuma aljama'a ashe ba ƙungiya ma'anar suna ake la'akari da shi ba ana la'akari ne da alamar aƙida alamar aƙida saboda ka in mutum yana tare da ahlus sunnati wal jama'a na bi kitabillahi wa sunnati rasulih an yi riko da alqur'ani an yi riko da sunnar manzon Allah wa bima kana alaihi sadrul awwalu nan ma bai isa ba sai ka yi riko da abin da sahabbai suka rike wa tabi'ina ka yi riko da abin da tabi'ai suka rike wa a'immatul muslimina fi qadimid dahri wa hadisihi sai ka yi riko da abin da shugabannin musulmai suka rike a zamanin da zuwa yau saboda an samu hadisi daga manzon Allah an samu hadisi daga manzon Allah sahabbai sun tambaye shi ya rasulullah rarrabuwan kai wanda zai tabbata a tsakanin musulmai wannan rarrabuwan kai wanda Allah ya tsawatar mana a kai shin waye wanda zai tsira sai manzon Allah ya bada amsa a dunkule yace wanda yayi riko da ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wanda ya rike irin abin da na rike a yau <clears throat> ni da sahabbaina saboda ka in ka yi riko da irin abin da manzon Allah ya rike idan ka yi riko da irin abin da sahabban manzon Allah suka rike to za ka tsira Allah ka samu iya tsira <clears throat> hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisi na 2343 Allah madaukake ya ce wa idza massan nasa wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum thumma idza munibina ilayhi thumma idza adaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun Allah ya sake bada wani misali da yake nuna maka cewa mutane sun san akwai Allah wa idza masan nasa burrun idan wata cuta ta samu mutane idan aka samu wata babbar musiba Allah ya turo wata musiba wani babban bala'i mu zaka ga da aurabbahum duk sun koma suna kiran Allah munibina ilahi an koma ga Allah bi du'a'i da musiba ta auku zaka gana cewa to jama'a mu koma ga Allah ashe an san akwai Allah za a yi ta roƙon an koma ga Allah ta addu'a summa idza azaqahum minhu rahmatan idan Allah ya ɗanɗana musu wata rahama idza fariqun minhum bi rabbihim shirkun sai a samu wani sashi daga cikin su suna shirka da Allah baraka wata ta'ala ni'ima tana sa ai shirka ga Allah amma musiba tana sa a koma ga Allah liyakfuru فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم وتولى سنا كافر شيوا game da ni'imar da muka ba su mutumin da zai samu ni'ima ya saba ma Allah kaga ya kafirce ma wannan ni'ima yayi butulci kuma abin da ke faruwa kenan idan kaga mutane suna kuka to musiba ce ta same su amma idan ni'ima ta same su ba sa yin wani abu banda fada da Allah suke fada da Allah suke shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda su butulce ma Allah ni'imar da ya ba su shine Allah ya ce fatamatta'u ku dan ji dadi fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku sani za ku sani eh, za ku san halin ku a ranar tashin kiyama am anzalna alaihim am anzalna alaihim sultana fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun am anzalna alaihim sultanan ko dai mun saukar musu da wata hujja ne Allah ya taba kawo wani dalili fa huwa yatakallamu wannan dalilin shi yake bayani bima kanu bihi yushrikuna abinda suke ta shirka da Allah da shi wato suna da wani dalili wanda suka rike ai Allah ya taba saukar da hujja akan cewar mai shirka don haka riko da wannan hujja ya zamanto dalilin da yasa suke shirka ga Allah a duniya Allah bai taba izini a yi shirka ba inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah bai taba umarni ai kafirci ba Allah bai taba umarni ai fasikanci ba Allah baya umarni da alfasha وإذا أذقنا wa رحمة فرحوا بها أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون wa idza azaqna an-nasa rahmatan idan muka dandana wa mutane wata rahama farihu biha sai su farin ciki da wannan rahama ta Allah da ta zo wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idan ko wata musiba ta same su ta dalilin abin da hannuwansu suka aikata kaga ya gwada cewar in kaga fitina ta zo to mu muka tawo amma rahamar Allah takan zo ba tare da dan adam shi ya jawo ta ba da farko Allah ya ce idza azaqnan nasa rahmatan kaga kenan ba su suka jawo rahamar ba Allah yana kawo rahama ba wai dan halin mutane ba amma musiba fa ba ta zuwa sai ta dalilin abin da mutane suka aikata shi yasa yake wa in tusibum sayyi'atun bima qaddamat aydihim mutane ne suka jawo musiba idza hum yaqnaquna sai kuma gashi sun yanke tsammanin rahamar Allah so yanke tsammani shi ma babban laifi ne komai tsananin fitina ka ringa tsammanin Allah zai kawar da wannan fitina ba da dadewa ba kar ka zama mutum mai yada sharri ta ce halin da ƙasa ta shiga ai har abada ba za ta fita ba a wannan bai dace da musulunci ba kuma haramun ne komai muni an sani mu ke jawo musibar muni shi yasa Allah ya ce wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim musiba ta same su ta dalilin abin da hannuwansu suka aikata duk da haka karka yanke tsammanin rahamar Allah shine Allah ya ce idahum yaqnatu sai kaga sun yanke tsammani ai ba za a sake samun zaman lafiya ba ba za a sake samun ci gaba ba wannan ba gaskiya bane musulmi ya kasance kullum mai fatan ya samu alkhairi kuma duk sa'ilin da musiba ta auku ka ringa hararo wannan musibar kamar ta wuce ne da izinin Allah za ka wuce wato karka yadda zuciyarka ta riƙi yanke tsammani na rahamar Allah saboda babban laifi ne Allah ya kare mu awalam yarau awalam yarau anna Allah yabsutu liman yasha wa yaqdir إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا يزمتاني باسا غني أن الله يبسط الرزق لمن يشاء Allah yana shimfiɗa arziki ga wanda ya ga dama wato ya bashi dukiya mai ɗimbin yawa idan Allah ya ƙaddara za ka samu kuɗi abu ne mai sauki wa ya kuma Allah yakan kuntata ma wani ya hana shi inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun lalle cikin waɗannan akwai ababen lura ga waɗanda suka yi imani dan sai mumini sai mumini ne ke da da kaddaran Allah mumini sai mai imani yake da da cewa baka samu sai ta hannun Allah ko baka rasawa sai ta hukuncin Allah شنو سي الله يجي فآتي ذا القربى حقه فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون الله مدوك تشي فآتي ذا القربى حقه كبا ومكسنشي حجنسا zal shi shine makusanci ka bashi hakkinsa wal miskina da talaka wabna sabili da matafiyi zalika khairul na ladina yuriduna wajha Allah yin haka shine alkhairi ga waɗanda ke fatan su dace da fuskar Allah wa ulaika humul muflihuna kuma waɗannan ne masu tsira a ranar tashin kiyama wannan ayar ita ke tabbatar da makusanta suna da haƙƙi akan mutum makusanta suna da haƙƙi akan mutum wannan ita ce fahimtar na Umar bin Khattabi Allah ya kara masa yarda da wasu daga cikin tabi'ai kamar Abdurrahman bin Abi laila kamar Hassan bin Salih aka gangaro su al Ahmad bin hambal manyan masana suna cewa makusantanka suna da haƙƙi akan dukiyarka shi yasa Allah ya ce zal makusanta tajibun nafaqatu li kulli mu'sirin ala kulli mu'sirin duk wanda ke kusa da kai idan ya kai ga hali na gagara to yana dawowa kanka idan kana da halin wajibi ne musan da haka don mutumin da yake kusa da kai tajibun nafaka likulli mu'sirin yana kusa da kai ya shiga hali na kakani ba abin da ya rage masa banda halaka kai kuma kana da halin da za ka taimaka babu shakka akwai haƙƙinsa a kanka idza kanat millatuhuma wahida wa kanu yatawarasani amma akwai sharuda da malamai suka gindaya to wannan yana gwada cewar duk wanda ke kusa da musulmi yana da wani haƙƙi na musamman amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu matakai na wannan kusanci din an samu ta hadisai kamar guda biyu akwai hadisan al-mikdam bin ma'di karib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusikumullahu bi ummahatikum Allah yana muku wasiya ku rike uwayenku innallaha yusikum bi ummahatikum thumma yusikum bi abaikum sannan Allah yana muku wasiya ku rike iyayenku ubanni ku rike uwayenku ku rike ubanni thumma bil aqrabi fal sannan ku rike mafi kusa sai kuma wanda yafi kusa kaga manzo Allah kamar yana fassara mana fa'ati zal qurba haqqahu ne waye yake kusa ana duba wanda yafi kusa da kai idan an kula da shi to sai kuma wanda ke bin bayansa sannan akwai hadisin Jabir manzon Allah yake gaya ma wani sahabi ibda bi nafsika fatasaddaq alaiha da farko idan kana da dukiya wanda ya zama wajibi ka kashe mar kuɗi shine kai kanka ka tabbata ka ciyar da kanka fa in fadala shay'un sai zama an samu ragowa fa fali ahlika to matarka ce kaga wannan shi yake karantar da mu idan halaka ta zo ya zamanto ruwa ne kofi guda a hannunka abinda musulunci yake karantar da mu ga ruwa kofi guda ga ka ga matanka ga 'ya'yanka kuma duk suna jin kishi kuma duk za a mutu wa zai fara sha kaga kai zaka ce a ba wa yaro ko a manzon Allah ba haka yace ba manzon Allah yace ibda bi nafsika kuma wannan ita ce ka'ida ma ta rayuka don hatta turawa sun tabbatar da wannan saboda idan uban bai sha ba sai ce ba zan sha ba barin ba yaro ba mamaki yaron nan da ka bayar idan ka bashi wannan ruwa yaro ba zai mutu ba amma kai da kake shan ruwan zaka mutu matar kamar za ta mutu waye saura yaro yaro kuma bai da wayo zai iya rike kansa kaga kenan an yi kwanan keso? saboda ka yaron ba zai iya rike kansa ba amma in kai ka fara sha ka samu kuzari to ba mamaki dama ka sani akwai wata rijiya kusa za ka iya eh, rugawa ka nemo ta inda za ka ba mu sauran duk sai a cece su manzon Allah ya ce hakkinka shi ne farko sai wa sai matarka in ji manzon Allah wa in fadala an ahalika idan ya zamanto iyalan gidan ya zamanto ka kula da su falizi qarabatika falizi qarabatika to makusantanka su za a duba waɗanda suka fi kusa da kai fa in dole an zi cika, idan aka waye gari mafi kusa da kai ɗin su ma ka wadata su manzo Allah ya ce to fari kaza wa kaza manzo Allah sai ce to sai a bayar dama da hagu ana duba dai waye fi kusa a taimaka mishi kafin na nesa hadisin yana sahihu muslim shine hadisin 997 hadisin ya fassara mana wannan aya ta suratul rum annabi ya tabbatar da cewa akwai hakki wanda ke kan ɗan adam game da makusantansa kaga wannan ba bai shahi dukiyar zakka ba karka dauka zakka ce ba zakka ba ce. idan dai kana da hali to makusantan din nan ba daidai bane ka kyale su su tagayyara zaka samu mutum yana da hali amma mahaifinsa yana jinya magani ya gagare shi maganin da mahaifin zai saya ya gagare shi har ta kai ga wannan mahaifina shi ya rasu shi kuma yana da dukiya kaga bai bada da haƙƙinsa ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu kenan don haka malaman suna da yawa sun tabbatar da wannan kamar ibn hazmi a littafin al-muhalla yana cewa malaman suna suna misali da ibnu hazmi ta inda maganganunsa suka dace da bayanai na salaf eh, a littafin al-muhalla mujallar na hudu shafi na 282 yace fardun ala kulli ahadin min ar-rijali wan nisa'i alkibari wa sigari an yabda'a bima la budda lahu minhu wala ginan anhu bihi min nafaqatin wa kiswa wajibi ne ya zamanto kana kulawa da hakkokin makusantanka ala hasabi halihi gwargwadon halinka da kuma dukiyar da kake da ita ka fara da wa iyalan gidanka idan Allah ya taimaka ka wadata iyalan gidanka falillahi alhamdu ba hakkin wani baya hawa kanka sai ya shiga kakani kai don akwai sharuɗa wanda malamai suka yi magana a kai kamar al a littafin asharhul mumti' a littafin asharhul ya yi magana wanda magana tana mujallar na hudu tana mujallar na shida mujallar na shida shafi na hamsin da bakwai ya ce akwai sharuɗa sharaɗi na farko sharuɗan nan guda hudu ne na farko ginal munfiki inda kana da hali idan kana da hali to makusancinka karka yadda ya shiga hali na yi ba baka taimaka mishi ba in baka taimaka mishi ba to ka babu shakka ka yi laifi a wajen Allah ya zama ginan munfiki kai da kake kusa da shi kana da hali na biyu hajatul munfaqi alaihi shi makusancin ka dinnan yana cikin bukata ko baya ciki alal misali kana da iyayenka suna da rai uwa da uba amma iyayenka suna da karfi babanka ya rike kansa yana da gidan shi yana da aikin sa da sana'ar shi da komai yana ciyar da iyalansa to hakkinsa bai hau kanka ba bai zama larura ba bai zama liability ba kenan amma daga lokacin da ya zama ba zai iya ba ko don rashin lafiya ko talauci to hakkinsa ya dawo kanka kai kuma fa ya za a yi hakkin ya dawo kanka ana la'akari da ginan munfiki shin kana da halin in kana da hali to dole ne dole ne ka ɗauko iyayenka ka rungume su amma idan ba larura suka shiga ba kaga kenan ba ruwanka da su kana da dukiya hakkin kaninka baya hawa kanka sai ya shiga halin kakani yi. idan ya shiga halin ni yi ta yanda babu sarki ba mai iya taimakon shi sai wannan dan uwa kuma kana da halin to babu shakka taimakonsa ya zama dole a kanka na uku ittifaqud dini dole a samu daidaituwar addini alal misali kai musulmi ne kana da dan uwa shi kuma kafiri ne shi wannan dan uwa naka ya shiga wani yanayi yana buƙatar taimako to fahimta ta farko malamai sun samu sabanin fahimta anan fahimta ta farko ana cewa babu hakki na taimako tsakaninka da shi saboda musulunci ya raba tsakaninku tunda akwai bambancin addini amma fahimta ta biyu ko da addini ya raba tsakaninku tunda akwai dangantaka na jini dole sai ka taimaka mishi sai dai inda taimakonka <clears throat> zai zamanto karfafawa gare shi akan aiki na sabon Allah sai ce na ƙarshe sharaɗi na ƙarshe an ya kunal munfiƙi warisan lilmunfaƙe alai yaushe ne yake zama dole a taimaka wa makusanci sai malamai suka ce idan akwai gado a tsakani idan babu gado a tsakani baya zama dole amma waɗannan su ne matakin farko a wanda aka samu sharuɗa guda hudu dinnan na farko kai da ya zamanto za ka taimaka ɗin ya zama kana da hali na biyu wanda za a taimaka wa ɗin ya kasance yana cikin larura amma idan baya larura bai zama dole ba na uku ya zamanto addininku ya zo ɗaya na hudu fa ya zamanto akwai gado a tsakaninku idan gado yana shiga tsakaninku to taimakon mutumin yana zama dole waɗannan ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani suna tabbatar mana da haka wannan aya ta suratul rum tana kama da aya ta 26 ta suratul isra aya ta 26 ta suratul isra'i Allah madaukake yace wa ati zal qurba haqqahu kaga nan yace fa'ati can kuma wa ati wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil eh, yace ka bama makusanci sa da kuma talaka da kuma matafiyi wala tubazzir tabdira sannan akwai aya ta uku tana suratul nisa'i aya ta 36 wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba kaga aka ce wa bidhil qurba nan ma Allah ya kawo maganar kusanci wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakura wannan ya samu sharhin malamai daban-daban ah, sun dai tabbatar akwai haƙƙi a tsakaninka da makusantanka matakin farko su ne waɗanda ya zama akwai dangantaka mataki na biyu fa shine kusancin nan ko da ba na dangantaka ba ne idan da ya zama mutum yana kusa da kai bayan da zai ya shiga wani hali idan akwai yadda za ka taimaka wajibi ne ka taimaka mara wannan ya zo cikin bayanin ibn qayyim a littafin ahkam ahli zimma mujalla na biyu shafi na hudu an ce akwai hadari saboda ka za mu takaita Allah subhanahu wa ta'ala ya sa lada cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi sai su yi haƙuri zuwa gobe insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك